barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma duk magana cikakkun labaran bayan sanarwar da shugaban faransa emmanuel macron ne na shirin janye jakada da nijar da kuma ilahirin sojojin faransa da ke wannan kasa cikin watanni masu zuwa yanzu hankula sun karkata ne kan hanyoyin da za a bi wajen kwashe jami'an da kuma kayan aikin su ahmad abba na dauke da gaban labarin da yake tabbatar da matakin yayin wani jawabi kan tsaye da ya gabatar ta gidan talabijin ɗin ƙasar da yammacin lahadi shugaba Emmanuel Macron ya bayyana cewa za a kammala janye karun Faransa a Nijar nan da ƙarshen wannan shekara. Masana dai yana ganin dole sai an yi wasu tsare-tsare masu muhimmanci kafin cimma wannan buri cikin watanni uku kacal. Da farko dai Faransa za ta fara da aikin har hada sojojinta ne da ke wajen birnin ya mai musamman ma da dakaru ɗari biyu da aka jimge a Ulam da ke yankin Liptako zuwa sansanin sojin saman ya mai da ke zama su a Niger, Wanda ake tunanin cikin sauƙi za a yi su da jiragen sama zuwa Paris. sai kuma manyan kayayyaki kamar motocin yaƙi tashoshin sadarwa da jirage masu saukar angulu da aka tsara za a yi ayarin su a bidan su ta ƙasa zuwa tashar jiragen ruwan kotono ko abidjan daga nan ne za a loda su cikin jirgin ruwa zuwa faransa domin babu wani shiri na sake jibge kayayyakin a wasu sansanonin sojin faransa da ke nahiyar afirka ko da kasar chadi da ake tunani sanin kowa ne bin waɗannan hanyoyi na sahel ba zai yi sauƙi ga dakarun faransa ba duba da rashin tsaro da ake fuskanta yayin da a bangare ɗaya akwai rashin dasawa tsakaninta da mali da kuma burkina faso To gefen guda kuwa sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Washington za ta yi nazari kan matakin da za ta ɗauka kan rikicin jamhuriyar Nijar bayan da Faransa ta sanar da janye jakadanta da kuma sojojinta daga ƙasar da aka yi wa juyin mulki yayin da yake ganawa da manema labarai a ziyarar da ya kai birnin Nairobi na ƙasar Kenya ya ta cewa Washington na san ganin an warware rikicin ta hanyar diplomasiya. rahotanni daga jihar zamfara na nuna cewar 'yan ta'adda su mai da karfin har-haren su kan sauran ƙauyukan da suka rage a cikin dazuka da a baya bayan aka samu labarin shigar su ƙauyukan dan kurmi da ke karamar hukumar maru da kuma kunkurki da ke karamar hukumar ƙauren da faruk muhammad yabo ya kuma da rahoton kusan ana iya cewa 'yan ta'addar sun gama shi ƙauyukan da ke da nisan zango a yankunan kananan hukumomin jihar zamfara da sun fara haɗuwa da cikas a yayin hare-hare kamar yadda suka yi artaba da maza a ƙauyen gangurki na karamar hukumar cin ƙauran na ƙauyen dan kurmi na gama hukumar maruma ya sha fama da hare-haren 'yan ta'adda in ji wannan malami. yanzu haka ma idan za ka je dan kurmi to kila sai ka je ta dina ka yi wani ƙauye dan umaru ta wuce dan kurmi. baya da garkuwa da ɗalibai mata na jami'ar gwamnatin tarayyar najeriya da ke gusau an ce sun kuma gudu don su ma'aikatan gine-gine to sai dai a bayan nan an jiyo gwamnan jihar zamfara da lawal na zargin gwamnatin tarayyar Najeriya da kokarin yin sulhu da 'yan bindigar a cikin sirri abin da ya sa haɗa tuntuɓi ne magana da yawon gwamnan Mustapha Jafaru Kaura. An fitar da tsare-tsare na ɗaukar civilian GTS waɗanda za a ɗauka ɗari uku a su ƙaramin hukuma a basu horo a ba su kayan aiki su shiga domin ya tsara yan ta'addan nan sai ga shi yanzu daga baya faru ku wai ana zaunawa ana tattaunawa da barayi ta wace hanya kuka iya gano cewar ilin eh gwamnatin tarayya ce take sanarwa da su din yanzu na farko ya aka ce yariman bakura ya yi magana shi yariman bakura ba ba ba ba wakilin gwamnatin tarayya ba ne kuma ko yanzu ba da shi a tinubu ya je united nation ba ita ma dai kungiyar kare hakkin bil'adama ta nasu international ta buƙaci gwamnatin tarayyar najeriya ta kula da iyaka samu rage ma'an tsaro da wani yan ta'adda na tagar kowa da ɗalibai musamman ma mata Faruk Muhammad Yabo Sokoto Arafa Hausa. Ƙungiyar masu sarrafa siminti a Najeriya ta yi gargaɗi game da yiwuwar ƙaruwar farashin buhun siminti daga naira dubu biyar zuwa naira dubu tara a cikin wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar mai dauke da sa hannun shugabanta Prince David Iweta ya bayyana ya wato ya yi yunkurin gwamnati na bullo da sabon tsarin gina tituna da siminti maimakon kwalta sai ya ce wannan zai mai da wato zai sanya siminti ke tashin goron zafi al'ummar kasar ghana na ci gaba da gudanar da zanga-zanga a titunan kasar sakamakon yadda suke fama da tsadar rayuwa da ta biyo bayan taɓarɓarewar tattalin arzikin kasar don a ranar alhamis din da ta gabata ne dai al'ummar kasar ta ghana suka fara zanga-zanga domin ga su a fadar shugaban kasar game da halin kuncin rayuwa da suke ciki To labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Uganda na binciken zargin da ake wa wata tsohuwar babbar jami'ar kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da hannu wajen daukar nauyin kungiyar 'yan ta'adda ta North Resistance Army wato LRA kamar yadda ma'aikatar shari'ar kasar ta bayyana. Michael Kudusun ya haɗa mana rahoto a kai. cewar wata sanarwa daga lauyan da ke wakiltar wani karamin yaron da aka tilasta shiga aikin soja a kungiyar LRA irin waɗannan yara da dama sun yi zargin cewa daga shekarar dubu biyu da shida zuwa dubu da goma sha bakwai Brice Bridget Inda ta yi ta taimakawa tare da ɗaukar nauyin Joseph Kony. To daga wannan rahoton sai mu tafi ƙasar Mali yayin da aka shiga damuwa da ɗimuwa bayan da shugaban ƙasar Malin ya ɗage zaben shugaban ƙasa na demokuraɗiyya a yanzu haka. To an shiga damuwa bayan sojoji sun ɗage zaben shugaban ƙasa a Mali. Mahukunta a Mali sun ɗage zaben shugaban ƙasar da aka tsara tun farko za a yi a watan Fabrairun 2024. Mai magana da yawun gwamnatin ƙasar Abdullahi Mega ne ya bayyana wasu gyare-gyare da za a yi wa tsarin mulkin ƙasar da kuma dokokin zaɓe a matsayin dalilan da suka janyo ɗage zaɓen. A cikin wata sanarwa da ya fitar, Abdullahi Mega ya ce an ɗage zaɓuka da a baya aka tsara gudanarwa a ranar hudu da kuma sha takwas ga watan Fabrairun 2024 saboda dalilan yin gyare-gyare. ya ce dalilan sun hada da batun amincewa da sabon kundin mulkin kasar da kuma gyaran fuska ga dokokin zaɓe. Gamayyar ƙungiyoyin farar hula da jam'iyyun adawa sun bayyana rashin jin daɗinsu akan wannan sanarwa tun da farko shugaba Asimi Godita ya nemi a gudanar da zaben ne a shekara ta 2026 daga baya kuma ya janyo shi zuwa 2025 bayan fuskantar matsin lamba daga kungiyar nan ta ecos a watan afrilun 2021 ne dai gwamnatin mulkin sojan mali ta ba da tabbacin gudanar da zaɓe cikin watan fabrairun 2024 cibiyar tsara dabarun mulki ta afirka ta ce yanayin tsaro ne na yanayin tsaro na ƙara taɓarɓarewa a Mali tun bayan da gwamnatin mulkin sojin ta fara yanke hulɗa da ƙasashen duniya da kuma dakarun majalisar ɗinkin duniya. Juyin mulki biyu da Mali ta yi fama da su suna da alaƙa da gazawar hukumomi wajen magance rikicin 'yan tada ƙayar baya da masu ikirarin jihadi da da masu ikirarin jihadi da ya yadu a Afirka ta yamma cikin shekaru goma da ta wuce. Yanayin tsaro ya ƙara kazancewa a Mali saboda rikici tsakanin ƙungiyar biyu masu ɗauke da bindiga. Ba a san martanin da ECO za ta mayar ba zuwa yanzu game da wannan sanarwa ta shugaban mulkin sojan Mali da ya yi a yanzu haka wanda ya ƙara ɗage lokacin zaben da za a gudanar na da mulkin demokradiyya a Malin. To wannan ta jawo dai al'umma suka shiga damuwa da ɗimuwa a Malin sakamakon rashin tabbas ga zaben da za a gudanar a Malin. To mai sauraro wannan rahoton kenan muke ɗauke da shi yanzu haka a cikin wannan tasha tamu mai albarka da haka da haka za mu ce fatan mu dai Allah ya tishe mu alkhairi ya yi mana gamdagatar a cikin rayuwar mu baki daya bayan da haka kuma mai sauraro za mu so mu ji lokaci ko kuma batu ko kuma wani rahoto daga bakin ka ta fuskar wannan lambar whatsapp din namu kamar haka haka zalika muna godiya da al'umma masu turo mana saƙonni da kuma rahoto akan halin da ake ciki ta wannan lambar tamu mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya zauna mana da ƙasashen mu lafiya ya kawo mana kwanciyar hankali da yaular arziki babu tabbas sai tun a farko kun ji cewar ko kuma mu ce babu shakka tun a farko dai kun ji cewar sojojin Nijar sun yi iya ƙoƙarin su ganin cewar sun tsorata Faransawa wajen ganin cewar sun janye dakarunsu sai gashi dai a ƙarshe macron ya bayyana dalilansa ya ce zai janye dakarunsa daga jamhuriyar nijar ɗin a haka dai za mu so mu ji kwamen ɗinku ko kuma tsokacinku dangane da wannan hali da yanayi da ake ciki mai sauraro haka zalika idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka za mu so ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe mun gode gode bisalam a huta lafiya daga tashar hausar tv tashar al'umma Barka da zuwa Hausar TV tashar al'umma.